This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara da arba'in da ɗaya da talatin da ɗaya da wurare biyu a kan mita arba'in da tara da mita sittin da kilo has dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu mu na iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya FM ko kuma ku ji mu ko da yaushe kuma daga ko ina ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com. Masu mu assalamu alaikum ni ce taku halima jimrau daga nan birnin washington dc tare da jummai ali da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirye-shiryen wannan sahiyar juma'a da watan dukan ku kuna cikin koshin lahiya kayan mu ci gaba ga kanin labaran duniya a karo na biyu cikin watanni biyu wasu 'yan bindiga sun kai wa kamfanin siminti na ashaka hari suka yi ta harbe-harbe a kasar iraq kuma hare-hare da aka kai da bama-baman da aka ɓoye cikin motoci sun kashe akalla mutane 37 a jiya alhamis a nan amurka kuma dubban mutane sun yi zanga-zanga a birane da dama domin nuna fushinsu ga shawarar da aka yanke cewa ba za a hukunta wani ɗan sanda jar fata da ya shaƙe wani baƙar fata a birnin new york har lahira ba A jihar Taraba, Sanata Aisha Jummai Alhassan ce ta samu tikitin tsaya jam'iyyar hamayya ta APC takarar gwamna a zaɓe mai zuwa. A jihar Sokoto kuma kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Aminu Waziri Tambon ne nasara da gagarumin rinjaye a zaben da aka yi. Wato za ku ji duka waɗannan rahotanni daga Taraba da kuma Sokoto. Da yake yau Juma'a ce za ku ji shirin lahiya uwar jiki wanda Jummai Ali take gabatarwa tare da Dr. Muhammad Lada amma da farko ku sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Rahotannin da ke fitowa daga Najeriya na cewa 'yan yakin sa kai a jihar Gombe arewa maso gabashin kasar sun kai hari kamfanin siminti na Ashaka shine hari na biyu da aka kai kamfanin cikin watanni biyu. rahotanni sun bayyana cewa an yakin sa kai dauke da bindigogi sun kotsa cikin kamfanin simintin asha kaɗan da ke kusa da garin bajoga da karfin tsiya da sanyin safiyar jiya alhamis ba a tantance yawan mutanen da suka jikkata ba shaidan gani da ido sun faɗawa 'yan jarida cewa haka kuma 'yan bindigan sun kai hari nan suka yi ta harbi jefi-jefi to amma da alama sun auna kamfanin simintin ne mallakar wani kamfanin ƙasar faransa. jami'an yankin sun ce mutane sun fice daga kamfanin kafin a kai harin a watan jiya na nuwamba an kai su mame kamfanin lokacin da 'yan bindiga suka yi awon gaba da motoci da kuma karikitan hada na kiyoyi hare-haren bama-bamai da aka ɓoye cikin motoci sun kashe mutanen da yawan sai kai 37 a iraki a jiya alhamis ana kyautata zaton kila an auna kai hare-haren ne akan 'yan shi'a da kurdawa Tashin bam na harko ya faru ne a shagon shan shayi a wata unguwar Kurdawa a birnin Kirkuk, sa'annan kuma tashin bam na biyu ya faru ne a yankin birnin Sadar na birnin Bagadaza. Kusan kulle yaumin ake kai hare-haren ta'addanci a birnin Bagadaza da wasu biranen ƙasar Iraki. Ƙungiyar Islamic State ko IS a takaice ta yi kiranin cewa ita ke da alhakin kai yawancin hare-haren. a halin da ake ciki kuma sabon jaka na amurka a iraki stuart jones ya ce sojojin amurka suna da kariyar da ba za a hukunta su a iraki ba jakada jones ya shaida ma kamfanin dillancin labaran associated press cewa ya samu wannan tabbaci daga prime minister iraki haidar al'abadi ya ce kariyar wani bangare ne na jadawalin dabarar da aka shata tsakanin amurka da iraki da ya tanadi sojojin amurka za su taimaka wajen ba ma sojojin iraki horo da kuma taimakon kayan aiki a kokarin da suke na murkushe 'yan yakin sa kan kungiyar is jami'an amurka sun tabbatar cewa sojojin kundin balan amurka sun kasa ceto ba amerika dan jarida luke somers a yamal a kwanan nan a saboda baya wurin da aka kai su mame sakataren yada labaru a fadar shugaban amurka ta white house Jos arnest ya ce shugaba barack obama ne ya bada umarnin a ceci mr somers bayan da gwamnatin amurka ta samu sahihan rahotannin sirri da kuma tsarin yadda za a ceci shi somers din mai magana da yawon ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon admiral john kirby ya ce a ceton na haɗin gwiwa da sojojin yamal da aka kai ya haɗa da mayakan sama da kuma na ƙasa to amma mr somers baya wurin da aka auna an dai ceci 'yan yamal guda shidda da wani ɗan ƙasar saudi arabia da kuma wani ɗan ƙasar ethiopia a asumaman da aka kai a watan satumban shekara ta 2013 a gab bangaren kungiyar alka'ida a yankin ya sace somas a birnin sana jiya alhamis ne kuma wata kungiyar 'yan yakin sa kai da cibiyar ta ke yamal ɗin ta gabatar da wani hoton bidiyo da ya nuna somers kuma ta ce za ta kashe shi somers ɗin ɗan shekara 33 idan gwamnatin amurka ba ta cika sharriɗa ko kuma ƙa'idodin da ba ta bayyana ba cikin kwanaki uku a hoton bidiyon mutumin da ya ce shine luke somers ya ce ya tabbata ransa na cikin hadari. Shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko ya ba da umarnin a tsagaita buɗe wuta a makon gobe a zaman wani bangare na yunkurin da ake na kawo ƙarshen hwahwatawa da 'yan tawaye masu ra'ayin Rasha a kusa da kan iyakar ƙasar da Rasha. Sanarwar da ya gabatar a jiya Alhamis ta kuma ce sojojin Ukraine za su yi shuru na minti ɗaya a ranar Talata domin a fara amfani da tsagaita buɗe wutar. Kahohin yada labaran kasashen yammacin duniya da na Rasha sun ambaci shugabannin 'yan tawaye suna cewa za su goyi bayan wannan dabara. Kamfanin dillancin labaran Horanshi ya ambaci wata kahwa da ke kusa da Mr. Poroshenko. Tana haɗin cewa a ranar tara ga wannan wata na Disamba idan Allah ya kai mu, za a ƙaddamar da tsagaita buɗe wuta ta hanyar janye manyan makamai daga fagen daga muddin 'yan aware sun mutunta yarjejeniyar. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban mutane da suka fusata ne suka yi mace a birane da dama a duk faɗin Amurka domin nuna fushinsu a kan shawarar da gungun masu yanke shawara suka yanke cewa ba za a hukunta wani ɗan sandan birnin New York jar fata da ya shaƙe wani bakar fata da baya ɗauke da wani makami har lahira ba. Jiya Alhamis mazauna birnin New York suka yi maci ta unguwar Manhattan har zuwa unguwar Brooklyn inda suka kwanta a kan tituna da akwatunan ɗaukar gawa na kwalaye da suka yi suka rubuta sunayen dukkan waɗanda 'yan sanda suka kashe. 'Yan sandan birnin Chicago kuma sun hana masu zanga-zanga dagula gasar kwallo da ake yi, to amma masu zanga-zanga sun samu nasarar rufe wata babbar hanya. tun da farko ɗaliban wata makarantar sakandare a damba ne suka fice daga azuzuwansu. An kuma yi manyan zanga-zanga a biranen Boston da Philadelphia da Baltimore da kuma Detroit. Tun da farko birnin New York ya ce zai sake horar da jama'an 'yan sanda dubu ashirin. Birnin ya ba da wannan sanarwar ne bayan da gungun mutanen da ke yanke shawara ko ya dace a gurfanar da wani gaban kuliya suka yanke shawarar cewa ba za su hukunta shi ɗan sanda da ya shaƙe baƙar fatan ba. jiya alhamis magajin garin na birnin bill de blasio ya ce yana da muhimmanci 'yan sanda su gudanar da ayyukansu ba tare da sun nuna bambanci ba labaran duniyar kenan kuka saurara. Sanata Aisha Jummai Alhassan ta samu tikitin tsaya ma jam'iyyar APC takarar gwamna a jihar Taraba bayan zaben yadda ɗan takarar da aka yi a jiya Alhamis. Ibrahim Abdulaziz ya tambaye ta ko yaya ta ji da wannan nasara da Allah ya bata? dama in kana neman abu Allah ya baka dole ne kai farin ciki saboda haka ina cikin matukan farin ciki a lokacin da ake gudanar da wannan zabe a su yan suka suka fice suka yi fushi da sansu akan shin zaki ja su ku tafi tare na kira su da su yi hakuri su zo mu hada kai mu hada hannu mu yi wa APC aiki domin mu ci zabe in general election ya zo ba dai wadanne karon farko ba da sanata Jummai Alhassan ke ma karawa da maza don ko a zaben shekarar 2013 ta fakara da tsohon gwamnan jihar Taraba Reverend John Nyame zaben da mata lashe kuji kujerar majalisar dattawa da take kai a yanzu an dai gudanar zaben fidda gwanin ne na jam'iyyar apc a cikin tsauraran matakan tsaro yayin da ma ana sauran yan mintuna kaɗan da a soma da kuri'a sai ga wata takardar gaggawa da ke dauke da sa hannun uku daga cikin 'yan takarar kujerar gwamnan suna fazargin cewa an shirya magudi wanda a don haka ne ma suka fice daga wajen zaben su da 'yan takarar gwamnan da suka fice sun hada da dr muhammad julda suleiman sai kuma alhaji mt ibrahim tumba kana ma da wani lauya mai zaman kansa barista yusuf n akiro to sai dai kuma a matan da ya maida shi shugaban jam'iyyar apc na jihar taraba alhaji hassan ardo ya ma fatali ne da zargin da 'yan takarar gwamnan suka yi inda ma ya bayyana cewa to ai wannan magana babu babu ma madogara ko ko kaɗan dalili idan ka duba ma wayannan delegate nan da ake magana shugabanni ne da aka zaɓa daga gundumomi a kowane ƙaramin hukuma kuma eh, shugabanni na ƙananan hukumomi sannan kuma shugabanni na jiha su ne fa delegate din ba wai wasu mutane da ma aka zaba to ai ne ban saba me suka nemi a gurin mu ba saboda mu ba hakki mu bane akwai masu gudanar da zabe su kuma an turo su ne ba wai su zo su bayyana da kansu ba ga wani da kuma jiya mu yi taro tare da su dukkansu 'yan takarar din nan mun zauna da su dukkansu wanda aka turo su gudanar da zaben nan babu dan taraba a ciki. Ibrahim Abdulazizu sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya. Sokoto kuma kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Aminu Waziri Tambuwal shine lashe zaben hidda dan takarar gwamna karkashin jam'iyyar APC da gagarumin rinjaye. By the authority conferred on me by the national headquarters, I hereby pronounce Honorable Aminu Tambuwal as the winner of this election. shugaban kwamitin zaben fidda gwani na gwamna na jam'iyyar apc a sokoto khalil bolaji yake bayyana sakamakon zaben fitar da gwani na gwamna na jam'iyyar ta apc a sokoton wanda ya nuna kakakin majalisar wakilai aminu waziri tambuwal a matsayin wanda ya lashe zaben yan takara biyar ne dai suka fafata a zaben wanda kakakin majalisar wakilan ya yi musu tazara mai yawan gaske inda yake da ƙuri'u dubu uku da ɗari hudu da sittin da shida yayin da sanata umaru dahiru tambuwal ne na biyu da ƙuri'u ashirin da uku sai yusha ukebe mai ƙuri'u goma sha uku yayin da barista aliyu abubakar sanyinna da profesa muhammad lawal bashar ba su da ƙuri'u ko ɗaya a cikin murna da farin cikin nasarar da ya samu aminu waziri ya yi alkawarin yin aiki tare da waɗanda ya kayar a zaben zai amfani da wannan dama in yi kira ga abokan abokan da muka yi wannan nemi wannan kujera tare da su da su zo mu haɗa kai mu gina jam'iyya da ci da kafa gwamnati da yadda Allah kowanne su za mu mishi adalcin tafiya tare ba tare da kuma an nuna bambanci ba duk wani wanda ya goyi bayan wani daga cikin waɗanda muka yi wannan mai tare ina tabbata muku cewa za mu yi ma jama'a adalci ba bambancin bangare ba bambancin jinsi. To sai dai wasu daga cikin 'yan takarar sun yi korafin rashin adalci a gudanar da zaben dalili kenan da yasa 'yan takara biyu sanata umaru ɗahiru tambuwal da barista aliyu sanyin na suka bar filin zaben tun kafin a gama barista ɗahiru dai ya fice daga filin ne bayan ya wanke wani ɗan majalisar wakilai da mari to sai dai duk ƙoƙarin da na yi domin jin ta bakinsa ya ci tura honorable isa salihu bashar kalanjeni shine umaru dahiru ya mara sanata umaru dahiru tambol sai ya shigo da nashi yara dan bai da kowa sai area boys ya zo da su ya karbi biro hannuna a nan wajen karɓi biro ma har ya hannu ya mare ni to a lokacin da ya mare ni saboda na ga yawan shekarunsa ba rama ba zan iya rama amma ban rama ba wannan lamari dai shi ya ja hankalin gwamnan jihar aliyu wa mako sa'ad da ya yi jawabi a ƙarshen zaben don haka inda an karwa muna cewa sauran takara da yake sun ka an ina ga mahutu mamsan sanin sun ke sun dan hita kayan a wace a kataro in dai don jama'a suke na jihar sakkwato to su dawo su wanda Allah ya ba a haɗa ƙarfi a jihar sakkwato jihar sakkwato ba ta abin da shi ɗaya ba ko alu shi ɗaya ba ko shi ko shi ɗaya ba ta za ta ta gaba ɗaya na ka don Allah duk mai son cikin jihar sakkwato shi dawo shi haɗa kai don ta mu don ci jihar ta tuni dai da sauran 'yan takara biyu suka yi mubaya'a ga aminu waziri tambuwal jim kaɗan bayan ya lashe zaben murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria An jima a shirinmu na karhe takwas ku kasance tare da mu domin jin wasu rahotanni guda biyu na harko daga Kano akan wani taron ƙara ma juna ilimi akan dabarun kare kai a cikin yanayin harin ta'addanci. Haka kuma akwai rahoto na musamman daga ƙasar jamhuriyar Nijar akan yaƙi da masihar cin hanci a ƙasar ta Nijar. Yanzu ga shirin lahiya uwar jiki. Babu mai hoshi da Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Za mu dubi irin tanadin da aka yi wa ranar ƙanjamau ta bana a Najeriya kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Ba sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin ɗaya ga watan disamban kowace shekara rana ce da aka keɓe domin ƙara jawo hankalin jama'a ga ja'ibar muguwar cutar na mai karya garkuwar jiki ta ƙanjamau da kuma nazarin irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da wannan cuta. Malama Maimuna Yakubu ita ce daraktar hukumar yaƙi da ƙanjamau ta Najeriya da ake cewa naka a takaice. ta yi wa wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya bayanin irin tanadin da suka yi wa ranar kanjamau ta bana. A tafiyar dai da muka zo har yanzu dai mun samu nasarar samun mutane su fito masu ce suna da wannan cutar amma kuma abin da yake hana su fitowa a lakulla halin shine kyamar da ake musu. Saboda haka muka yi hubasa aka samu bin da aka kai ita House of Assembly suka yarda da cewa za a yi doka. ta hana kyamar can wa'annan mutanen to a wannan rana yau da muka fito muna ta fahimtar da mutane cewa cuta ce wacce ike za a iya kama ta kuma za a iya rayuwa da ita kuma a daina kyamantan wa'annan mutane duk wanda a samu da wani cuta abin da za a kawai a taimaka musu ta yadda za su yi rayuwa ingantacciya kyamar da ake musu shi ke hana su fitowa kuma idan ba su fito din ba za su iya yada wannan cutar Jami muna shin wannan kudurin doka da kuka tura majalisa wani hukunci take so a ɗauka na kare waɗannan mutane masu ɗauke da cutar nan? Eh to a cikin wannan kudurin da muka aika wato hukuncin shine yadda ita gwamnati za ta tabbatar cewa mai wannan cutar bai ba a ci mishi eh, ya sami da mutunci tashi kamar alakul hannun sai mun gani cewa wurin ɗaukan aiki ma idan aka yi bincike ta lafiya aka ga mutum yana cuta sai a kore shi ko a kore shi ko kuma a ɗaukan shi aiki kuma wani sa'in sai ga idan mace ta je asibiti tana da wannan cuta sai ga su kansu masu ba da taimako na lafiya sun kyamance ta har ta mutu saboda haka wannan ƙudurin ya sa dai a zama cewa doka ne na ƙasa cewa idan aka samu mutum yana da wannan cutar in yana aiki ba za a sallame shi ba saboda yana da wannan cutar in ya je neman aiki ba za a ɗauka shi ba saboda yana da wannan cutar in ya je neman taimako ko na lafiya ko wani abu ba za a ba shi ba saboda yana wannan cutar kuma ita gwamnati ita kanta ce za ta sa su justice su ga cewa me za a wani hukunci za a wallafar akan wannan mutumin kamar yadda muka tafi kafin a yi wannan eh, dokar sai da muka tafi wasu kasashe muka gaya suke yi to a nan suna da irin kotun tafi da gidanka wanda yake idan an samu mutane da wannan ah, matsalar za a ba ita kotu ita kotu ta hukunta waɗanda suka yi ah, wannan kyamantar har mutum in ya galabaita a gama har za a ci shi tara wannan ne kuma yanzu da yake mun samu wannan dokar sosai yanzu za mu zauna kuma da su yan wanda suke wallafar da wannan eh, dokar da ga yaya za a yi mu ga abubuwan da wasu kasan suke yi inda za mu yi mukamanta a wannan ƙasar tamu. a duk shekara da kusan wani lokacin kuna cewa an samu nasarar rage yaduwar cutar shin bana hakan ne an samu wannan rage daga bara zuwa bana ko bayan haka ko akwai kiyasin yawan mutane da suke dauke da wannan cutar a najeriya eto eh ita wannan cutar da aka fa da ta shigo mana wannan kasar wato da aka yi bincike ba wai zuwa aka yi kowane gida-gida aka ɗauki jinin mutane aka gwada ba wato ta yadda muka san yadda kiyasin wanda suke da wannan cutar shine mata masu ciki da suke zuwa asibiti su haihu a gurin ne muke ganin idan mace tana ciki tana juna biyu wato tana da wannan cutar lalle to mijinta yana da wannan cutar to a hakan ne dai aka samu aka kiyasta mutanen da suke da cuta kamar wajen miliyan uku da ɗari biyu saboda yawan mu a najeriya to da aka kawo wannan ah, ah, magungunan da ake sha sai mutane suka fara fitowa da mutane ba sa fitowa saboda in ka fito ma kace kana cutar me za a yi maka ba maganin da za ka sha sai mutane sai suka suka fara fitowa suna idan suna da cutar sun san je cewa idan kana cutar za ka samu magani saboda inda ake kiranta da mutuwa kusa yanzu ba mutuwa kusa ba ce saboda idan kana da wannan cutar in ka samu magani ka sha iyalin kama. za su iya samun magani kuma idan mace tana da juna biyu in ta samu wannan cutar dan da za ta haifa za mu iya taimaka mishi ya zama cewa bai da wannan cutar to sai mutane suka fara fitowa to a hakan dai faɗakar wanda ake gaskiya an samu rage samun wanda suke kamuwa da cutar nan bikas aka hausa suka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira da za ga mutane kawai suna fasikanci sakaka amma yanzu da suka san cewa akwai wata cutar da yake idan kayi za ka iya kamawa sai ka ga mutane dai suna dan taka tsantsan akan wannan abin kuma faɗa kawai da ake a rediyo da tv yanzu ma mun rage rediyo tv saboda ba kowa ke kallon wannan ba yanzu mun koma ita karkara kanta inda za mu yi aiki da muke aiki muke ba wa ƙungiyoyi masu zaman kansu dan tallafin da za su yi faɗakar da mutane a karkara za a ta drama za a zauna a tattauna da su saboda su san eh, illan wannan cutar da kuma inda za a samu mafaka saboda haka gaskiya abubuwan sun sun ragu amma kuma sai wani kalubalen shine kuma da yake mutane yanzu san cewa akwai maganin wannan cutar da mutane suka karu kuma sai kuma muka samu fiye da wanda za mu iya basu maganin a saboda yadda muka kiyasta a lokacin da muke kiyastawa ba mu yi la'akarin da mutane za su fito sosai haka ba kuma ka san kowane shekara ita gwamnati za ta yi budget to sai ga cewa ɗan kuɗin da muke da shi maganin da muke da shi dole ne ba za mu iya sa kowa akan shan magani ba amma kuma mun samu na samun tallafi da ita ƙasar kasar america da ta kawo mana pepfa da kuma global fund wanda yake duk duniya suke ba wannan kuɗin shi ne suka kama da tallafin magungunan da muke ba mutane ita kuma gwamnatin najeriya ita ma tana kara nata amma duk da haka mun samu mutane suna fito yawan fitowa da yake dole ne mu a kamar a kasar ta mu zauna mu yi la'akari da wannan abu mu gani za mu kara tallafin wa'annan mutanen da suke kan wannan maganin saboda haka dai dai ake kama cutan da gaskiya ya yi kasa ba kaman da ba saboda mutane sun san cutar tana nan kuma tana kama mutane ba kamar da ba da yake mutane aka faɗa sa ce ƙarya ne sai in mutum ya kama daga baya kuma sai ce da na sani to amma yanzu akwai faɗakarwa sosai abubuwan eh, yadda muke gani ta kan binciken da muke yi kullun ƙasa yake yi ba wanda suke da cutar suna da cutar ba wai <laughs> mutuwa suka yi ba amma kamatan ne ya ragu a yadda ake yanzu haka ne. To a makon gobe idan Allah ya kai mu, Malama Maimuna Yakubu za ta bayyana mana yadda hukumar naka za ta tunkari batun waɗanda suka kamu da cutar ta ƙanjamau amma kuma ba su san sun kamu da cutar ba. Kada kuma a mance wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita na fatar kana lafiya. Muhammadu Lawan Umar a can Abuja, Najeriya. Yana so ne ka mishi bayani akan wai menene maganin ciwon ido glaucoma. glaucoma abin da ke kawo ciwon glaucoma hajiya shine kin san akwai irin ruwa da ke cikin cikin idon mu ana ana gwada hawan kan wannan ruwan da ke cikin idon mutane to wani lokacin in hawan yayi kamar yadda muke mutum hawan jini hajiya eh, eh. ko ruwan da ke ciki don akwai ruwan in yayi yawa rigu bai yayi hawan yayi yawa da yawa a cikin ido to yakan koma din idan yayi yawa yakan sa glaucoma eh to akwai yanda abin ruwan idan yake akwai yanda yake fita yana zagaya a cikin idan dan adam da kuma jikin dan adam to wannan ruwan yanda yake to ana kiran shi pressure ne a ciki to wani lokaci domin gula kuma akwai da sauran hanyoyin wani lokaci wani abu yakan same su to ruwan bai bai sai shi pressure din da ke cikin idon ko kuma hawan da ke cikin idon sai ta karuwa to shi ke glaucoma din hajiya to idan ruwan yayi kadan kuma fa yawanci akwai shi yana kaɗan amma yawanci bai cika yin kaɗan ba hajiya yawanci glaucoma ɗin din yawan su kenan to yawanci kaɗan bai cika faruwa da yawa ba hajiya to shi wannan abin da ake ba sai a ba mutum mutane magani akan ba mutum magani to aka ba mutum magani yakan rage shi wannan pressure ɗin ko hawan da yake da cikin idon ya ragu sosai to in ba a yi maganin shi illarsa shine akwai jijiya optic nerve da ke cikin idon mutum hmm. wanda ke sa mu ga abubuwa da yawa to in wannan shi pressure din ko wannan hawan yayi yawa to yana iya in ya bata ta to in ba a yi sa'a mutum sai mutum ya kasa gani ma sam sam sai mutum ya makance sai mutum ya makance ma to ciwon lokacin ma mutum bai makance ba to hmm. irin gani na gefe gefe wanda ake kira fare fare mutum bai iya gani an mutane suna ta gefen ka ba ka iya ganin su sosai sai ka juya likita akan ba mutum tabarin likita ne ko ko shi ba a ba da tabaro sai dai magani a yawanci magani ake shi taba shi lens din nan kwayan da ke sa mu fitila ke shiga wannan ba a ba mutum tabaro sai dai a sa magani kana kowane rana a cikin idon na digawa ne eh na digawa ne ake sa a idon to Allah ya sawaike Amin. Ina fatan kuma shi wannan malami da sauran masu sauraron mu sun ji wannan bayani da kai mana. Na ga alamar lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba insha Allahu. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai da To kamar yadda na shaida muku ɗazu idan Allah ya kai mu nan da awa ɗaya da rabi wato ashirin mu na karhe takwas muna tare da wasu rahotanni biyu. rahoton mu na farko daga Kano ne akan wani taro na ƙara ma juna ilimi wanda aka shirya da haɗin gwiwar wato ƙwararru masana akan harakokin tsaro wato an yi tare ne domin a ƙara ma juna ilimi akan dabarun kare kai a cikin yanayin harin ta'addanci. Haka kuma daga ƙasar jamhuriyar Nijar muna tare da rahoto na musamman akan yaƙi da masihar cin hanci a ƙasar ta Nijar. Yanzu ga takaitattun labaran duniya. Rahotannin da ke fitowa daga Najeriya na cewa 'yan yakin sa kai a jihar Gombe Arewa maso gabashin Najeriya sun kai hari kamfanin siminti na Ashaka. shine hari na biyu da aka kai kamfanin cikin watanni biyu. rahotanni sun bayyana cewa an yakin sa kan dauke da bindigogi sun kutsa cikin kamfanin simintin ashakan da ke kusa da garin bajoga da karfin tsiya da sanyin safiyar jiya alhamis ba a dai tantance yawan mutanen da suka jikata ba hare-haren ba mai da aka ɓoye cikin motoci sun kashe mutane da yawan su ya kai 37 a iraq a jiya alhamis ana kyautata zaton kila an auna kai hare-haren ne akan 'yan shiya da kurdawa tashin bam na farko ya faru ne a shagon shan shayi a wata unguwar kurda a birnin kirkuk sannan kuma tashin bam na biyu ya faru ne a yankin birnin sadra na birnin bagadaza jami'an amurka sun tabbatar cewa sojojin kundin amurka sun kasa ceto ba amerika ɗan jarida luke summers a yamal a kwanan nan ba a saboda baya wurin da aka kai su mame sakataren yada labaru a fadar shugaban amurka ta white house Jos arnest ya ce shugaba barack obama ne ya ba da umarni a ceci mr somers bayan da gwamnatin amurka ɗin ta samu sahihan rahotannin sirri da kuma tsarin yadda za a ceci shi somers ɗin Da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi da izinin Allah kamar yadda na ta shaida muku za mu dawo muku da wasu rahotanni guda biyu na farko daga Kano akan wani taron ƙara ma juna ilimi akan dabarun kare kai cikin yanayin harin ta'addanci. Haka kuma za ku ji rahoton musamman akan yaƙi da masihuwar cin hanci a ƙasar Nijar. Ka mu sallama ga gaisuwar watan alheri zuwa ga Abdullahi Yakubu Dukawa. wanda kuma muke tayawa farin cikin arman dan shi Naziru Yakubu Dukawa wanda za a ɗarma gobe Asabar da misalin karhe goma sha ɗaya na sahe a unguwar Mariri da ke birnin Kano. Allah ya sa a yi taro lahiya a gama lahiya, Allah ya ba da zaman lahiya da zariya ɗaya ba amin su amin. yanzu a madadin jummai ali da diodone cubahiron da ya haɗa mana sauti da injiniya mu mr jimmy cook ni ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai an jima da hamsin idan allah ubangiji ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.